da yake karanta takardar bayan taron shugaban kwamitin taron gambojika ya bayyana cewa ba su ji daɗin yadda ake samun ƙaruwan yawan shaye-shaye a tsakanin matasan da ke jihar ba an kuma samu matsaloli ko kuma akwai matsalolin da dama mun same su kuma ba mu iya warware su ba har zuwa wannan lokaci da muke magana shi yasa har ya kira ga iyaye da su tabbata sun baiwa yaransu ilimin addini yadda ya dace da ma ilimin zamani domin su kasance nagari a tsakanin jama'a. Daga ciki akwai shaye-shaye, wanda kike shaye-shayen nan su suke haddasa dukkan laifuffuka domin mutum ya rasa hankalinsa to komai ma yana iya aikatawa. Daga cikin laifukan da masu shaye-shaye suke yi, akwai sace-sace, akwai bijirewa iyaye. akwai aikin fyaɗe da makamantansu sannan kuma abun takaici yanzu da muke magana har 'yan mata matasa sun shiga aikin shaye-shaye. Jika ya sun yi la'akari da rashin aikin yi a tsakanin matasa shi ma yana iya haifar da matsaloli tare da kiran gwamnatin tarayya da ta ƙara himma wajen samarwa matasan aikin yi da kuma ɗaukan matakin da ya dace domin ganin an kawo ƙarshen rikici da ke faruwa a cikin ƙaramar hukumar numan da ke jihar adamawa alhassan haladu labaran libati daga yola